Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan kawo muku bitar manyan labaran da suka gabata a mako a duniya. Tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. za mu buɗe shirin namu ne da ƙasar amurka inda kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da ƙarar da shugaban ƙasar donald trump ya shigar da ke buƙatar ganin gwamnati ta hana 'yan ƙasashen musulmi bakwai tsoma ƙafa a ƙasar ta amurka a hukuncin da alkalai uku na kotun ɗaukaka ƙarar san francisco suka yanke sun nuna cewa babu wasu hujjoji da ke tilasta hana 'yan ƙasashen musulmi bakwai shiga ƙasar amurka To akwai wannan takun saƙa da ake yi tsakanin zartarwa da kuma kotuna dangane da wannan mataki ya samu tattauna da barista Abdullahi Muhammad wato lauya mai zaman kansa da ke jihar Kano tarayyar Najeriya har ila yau masani dokokin ƙasar Amurka. A Amerika tunkin ya kai shekara ɗari biyu yanzu su ne ma suka samar da abin da ake ce ma judicial review wato a haka shine duk aikin da aka yi ko misali 'yan majalisa ko su doka ko shugaban ƙasa ko ya executive order an ba kowane ɗan ƙasa hurumin ya tafi kotun su ya je ya ce su duba su gani ko abubuwan nan da aka yi ko na majalisa ko kuma na shugaban ƙasa ko ya dace da kundin tsarin mulkin amerika da ya yi wannan executive order ɗin shine mutane suka ga cewa ya yi ya nuna bambanci a kundin tsarin amerika amerika ba a yadda cewa mutum ya nuna tsarin bambanci ko sabida yare ko addini ko kuma siffan mutum ko wani abu to shine dalilin da yasa aka tafi kotu kuma kotu ta nuna cewa security ya sa a yi kaza security ya sa a yi kaza sai aka ce to ku nuna mana cikin kasashen nan iraq sudan yemen iran libya da kuka ce su suna da security threat ba su taba tada hankali ko tsonan bakin wake ko wani abu a america ba ba su taba yi ba wani da ya taba yi for the past shekara sittin kenan ku kaga kenan babu wani hujja da amerika za ta ce wai eh gashi yanzu ya fito ya zargi alkalai kasar da zama 'yan siyasa masu taka rawar siyasa da ke kasan amerika ta riga ta kafu da demokradiyya ba yadda za a yi a ce misali shugaban kasa ko da baya so ba yadda za a yi duk abin da shari'a ta yanke to haka za a yi in ka lura ma tun da ya saka ban din da aka samu oda daga karamar kotu ai lokacin suka daina amfani da shi so in ma a yadda supreme court misali aka zo aka yanke hukunci ba a amince da shi ba to kaga dole ya bar wannan sha'anin ya koma wani kuma in ka duba ma hatta 'yan fatinsa 'yan majalisa ba su ji daɗin wannan abun ba shi akwai yiwuwar ganin irin barazanarsa ta yi yawa na kawo abin nan kotuna ko kuma majalisu a fuskar doka a ce kai bari a rabu da shi duk da al'ummar ƙasar ta zaɓe shi a tsige shi a yanzu dai bai kai nan ba tukunna ka san a america kafin a ce za a tsige shugaban kasa sai ya yi abin da ake ce na gross misconduct yanzu duk abin da ya yana cikin hurumin powersa ya yi misali kundin tsarin mulkin amerika ta ba shi damar ya yi executive order amma kuma a kundin tsarin amerika kuma ta ba da kowa dama ya kai kotu idan yana hasashen wannan executive order din ya shiga gonarsa misali a yanzu dai shi dai bai yi komi ba aikinsa yake yi kuma duk abin da kaga yake yi ai yana kokarin ya cika alkawalin da ya yi nisa da yake yin takara so kaga a yanzu bai yi laifin da har za a iya tsige shi ba idan waɗannan matakai da yake shirin ɗauka duk da kotuna sun nuna ba su yarda ba suka jawo wata fitina a ƙasar shi za a iya samun shi da laifi ko kuwa yana kan ƙa'ida dai na farko ina ga shi da kansa da ma aka yanke wannan hukuncin sai ya tutun cewa za mu koma kotu kenan ya amince da cewa kotu ne kadai zai iya komawa don ya nuna ɓacin ransa da wannan hukuncin da aka yanke duk abin da yake yana ƙoƙarin ya yi shi cikin kundin tsarin mulkin Amerika don da ya san da ya zarce za a iya cire shi. Kana ganin wannan sabin manufofi na shugaba Trump zai iya jawo wa Amerika bakin jini da koma baya da kwarai ko in fact ai in ka duba misali ka duba ƙasar mexico a ce shugaban ƙasar mexico sun ya ce yana son ya zo ya ziyarce shi da ya nuna cewa sai dai ya gina wannan bangon nasa sai ya ce ba zai je ba ya fasa zuwa da prime minister ta ingila da ta je washe gari da ya zo ya ce ya sa ban din nan a parliament suka ce allah wadai da wannan abin da ya yi su kaga a duniya ana kyamatarsa kuma yana jawo mu america bakin jini in fact abin da ma su waɗanda suka je kotu abin da suka ce kenan cewa wannan abin da yake yana jawo mu america bakin jini a duk duniya kuma in ka lura ai 'yan ƙasan su da kansu ma ne suke nuna ɓacin ransu ga wannan abin da ake yi kuma tabbas da aka yi interview da kasashen da wannan existing order suka ta shafa dukkansu sun nuna cewa gaskiya abin ba ba a yi masa adalci ba su kaga ko ba komi ƙasashen su da kansu za su dinga kyama a Amerika kiya iran sun yi macin kuma da suka yi macin sun ce allah wadai da amerika dama sun san amerika ba san su take ba to kaga irin wannan abin yana rage ma amerika kwarjini da take da shi a idon duniya so kaga in dai bai taka tsantsan ba zai iya da duk abubuwan da suka yi tuntuni da suka duk nasarorin da suka ci lauya mai zaman kansa abdullahi muhammad kenan daga jihar kano tarayyar najeriya Daga kuma Amurka sai Faransa za mu dura, inda a yayin da ya rage kusan watanni uku a gudanar da zaben shugabancin kasar Faransa, jaridar Kanar ne. ta sake bankaɗo wata sabuwar da ke zargin matar ɗan takarar shugabancin kasar a karkashin inuwar jam'iyyar Republican Francois Fillon bayan bankaɗo aikin bogin da ta amfana da shi a matsayin mataimakiyarsa a majalisar dokokin kasar. Jaridar ta gano sau biyu tana karɓar kuɗaɗe. To domin jin yadda badakalar take tafiya, Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto. Tun da fara dai an zargi Francois Fillon da biyan euro 680 a matsayin albashi ga matarsa yayin da kuma ya ɗauki 'ya'yansa guda biyu aiki inda yake biyan kowanne daga cikinsu euro 84 a matsayin albashi daga cikin kuɗin 'yan majalisar ƙasar Faransa a tsakanin shekarun 2005 da kuma 2007. to sai dai kuma fiyon ya kare kansa da cewa ɗaukar 'ya'yansa aiki da ya yi bai saba dokar ƙasar ba illa dai aikata irin haka daga shugabanni irinsa kan haifar da zargi tsakaninsu da al'umma kamar yadda yake faruwa a kansa wani abin da kuma ya ɗauki hankali kan wannan dambarwa da fiyon da ke takarar shugabancin faransa ƙarƙashin jam'iyyar republican shine yadda ya yi watsi da kiraye-kirayen da ake masa ciki kuwa har da 'yan jam'iyyar tasa ta republican na janye takarar da yake yi ta neman shugabancin faransa inda ya ce ai yanzu ma zai sake kaddamar da wani sabon yakin neman zaben a ƙasar faransa dai 'yan takarar shugabancin ƙasa ko kuma 'yan siyasa na fuskantar ƙalubale inda a kowane lokaci ake ci gaba da kara kaina da su a gaban kotuna dangane da ta'asar da suka tattabka dan takara mai zaman kansa a zaben shugabancin kasar ta faransa emmanuel macron tsohon ministan kudin kasar ya shiga cikin wasu ruwa inda ake zarginsa da zama dan luwaɗi nura ado suleiman ya haɗa mana wannan rahoto Emmanuel Macron mai shekaru 39 da ke a matsayin ɗan takarar indifenda a zaben shugabancin Faransa ya ce abin dariya ne da kuma mamaki a ce akwai hurdar neman maza tsakaninsa da shugaban wani gidan rediyon gwamnati a ƙasar. A cewar Macron matarsa Brigitte Trogneau da ta girme masa da shekaru 24 na tare da shi kusan a koda wani lokaci don haka ba shi da wata alaka ta sirri da kowa da zai ɓoye ballantana zargin da ake masa. kafin bayyanar wannan raɗe-raɗin dai macron baya fuskantar wani zargi da ka iya dakushe farin jininsa abinda masu sharhi suka ce mai yiwuwa wani tuggu ne aka shirya wa ɗan takarar domin yi masa zagon ƙasa wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a faransa a baya-bayan nan ta nuna cewa macron na ƙara samun tagomashi tsakanin al'umma yayin da ake tunkarar zaben shugabancin kasar da za a yi a watan afrilu da kuma mayu bayan bayyanar zargin aikata ba daidai ba da abokin takararsa na jam'iyyar republican wato francois fillon ke fuskanta na biyan matarsa albashin da bata cancanci karba ba. Yanzu kuma sai mu koma a yankin Sahel inda kasashen gungun Desink na yankin Sahel da ke sahun gaba a fagen yaƙi da ta'addanci a yankin na Sahel suka amince da samar da wata rundunar sojin haɗin gwiwa domin yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu safarar ƙwaya. da ke ci gaba da baje kolin su a kasar ta mali sansanin farko na bata gari a yankin sahel to domin sanin muhimmancin girka wannan runduna ta haɗin gwiwa a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke da dakaru sama da dubu goma a ƙasar ta mali ministan harkokin wajen ƙasar jamhuriyar nijar ibrahim yakuba ya yi mana tsokaci dangane da haka an ga abin halin da tsaro yake a ƙasar mali kullum sai ta farfarewa shi kuma wannan halin tsaro na mali in ya lalace in ka lura a kodin shi tabarbare to mu ma yana damu mu tunda ka gani da kasar mali an sha kawo mana hari mu kasar nijar da kasar mali an sha kai ma burkina hari habba iyaka da kasar mali har an ke da rama an je kwasu biyar an kai hari kenan shugabannin kasa ne suka yi lissafi suka ce to in dai ba mu ɗauki matakan da za mu tsaye mu adalci daga nan kasar mali da to za mu samu matsala in lalle kungiyar ɗinkin duniya ta tura sojawa guda dubu goma sha uku a kasar mali amma hali shi yasa muka ce to in dai yana so kare kan to ya kula da kan shi mu kasashen nan guda biyar muka ce mu za mu sa sozawan mu na kasashen mu za mu azu rundunonin sozawa a nan kasar mali don mu yaki da yan ta'ada mu samu kwanciyar hankali a mali mu samu kwanciyar hankali a cikin kasashen da kan guda biyar mu na mali. a maganar cewa saboda haɗin kai aka samu nasara a tarayyar najeriya babu gardama abin da ya bamu nasara bisa kan boko haram haɗin kai da goyon baya da ba da ƙarfin da muka samu ga gwamnatin Najeriya yana haɗin kai da ƙasashen Nijar da Chad da Cameroon da suka sa sojojinsu da kayan aiki da ba da ƙari muka yaƙi da Boko Haram har muka kai muka hana Boko Haram ta zo ɗauki gari ta mamaye shi kamar lokacin da suka saba yi garuruwa garuruwa suke mamayewa mutane suna yi suna gari. To wannan shi ne ba mu alamu ba mu damar cewa idan ƙasashe suka haɗa gwiwa suka haɗa ƙarfi to suna iya cin nasara game da yaƙin da suke 'yan ta'adda shi ya sa Niger da Mali da Burkina yau sati biyu da suka wuce muka aji irin wannan rundunonin sojawa tsakanin iyakanmu da Mali da Burkina da Nijar don mu yaki da 'yan ta'adda shi ya sa kuma yanzu wannan kasashe guda biyar sun gaya maka caji Nijar, Kamarun, Yurdaji, Mali suka ce to lalle yanzu mun gano hanyar da muke iya bi mu ci nasara game da kokowar mu da ta'addanci to ita ce mu gama karfin sojawan mu da dubarun da karfin da ke gare mu amma kamar yadda ka je ɗazu Eh, halin cin nasara eh, bancin mun sa su za da kayan yaki sai mun nemi taimako kamar a sa kuɗi cikin wannan kokowa shi shine muka ce kasashen nan duniya da suke sa kuɗi a wani fanni da ba su ba da nasara cikin yaki da 'yan ta'adda to ga dubara ga hanya tun da mu mun sa mun bar kasar mali tare da su ba ku kwanciyar hankali ko a Niger ko a Mali ko a mauritani ko a Chad kenan ba za mu ji mu da muna ganin kasa ana kai soza wannan kungiyar eh, ɗinkin duniya kuma ta'addanci na ci gaba kuma sai da kwaya na ci gaba kuma duk wani abu da ka sani yana ci gaba ko da yaushe bai gane ba shi ta muka yi taro wannan na gaugawa kuma na musamman na mace na duniya gaskiya abin da ke faruwa a arewa mali in an sa ido ana ganin shi ba a san da kasashen da su zama kuma mun yi niyya insha Allah za mu kowa da wannan alhamdulillah wannan yunkuri mai kyau ne shin ban sani ba rundunar za ta kunshi dakaru nawa kuma me wa'adinta eh kamar a bayyana da zan iya ko su za dubu na za mu sa gaskiya amma yadda muka tsara kamar kashi biyu ne na farko a kowace iyaka kamar chad ne da muke da iyaka mu za mu tarin birnin su za a wannan iyaka da mu da mali za mu yi haka nan kowace iyaka da kasance ta cikin wannan zangon na jiya can sahel wannan kasashe guda biyar su kasashen da suke makwabtaka za su fa'aza rundunonin kasashen nan kuma su aikata su su yi aiki da su bakin karfi su tun farawa Idan a tun yanzu yadda kasan muna kare iyakar mu to kowace kasa za ta maro za ta ba da goyon baya ta bangaren iyakar da waccan kasa da suke cikin zango guda don an sojoji wannan amma ba da ya gana ko sojin guda nawa na sani amma a cikin sirrin eh, yaƙi bai da wani mahimmanci in ga maka ko soja dubu nawa ne za mu samu a kira shi ne al'umma ta bada goyon baya gaskiya wallahi wallahi in dai ana ga mutane masu mugun nuhi ko masu mugun hali suna zuwa cikin garuruwa don suna ba da kuɗi ko wani cin hanci ana bari suna zama na abin ya kuɗi ba a san da zai zama ba babu wanda ya taɓa tsammani zaman ko eh, yankin arewa mali zai koma haka a ce yau sab ba ganin su da kasani wanda suke wanda ka suna yawo suna abin da suka ga dama su ne yan ta'adda sai da kwaya wannan dan an bari a hankali a hankali al'umma suna kallo mutane suna zuwa daga libya da bindigogi suna zamna mutane suna zuwa daga wasu kasashe suna sai da kwaya suna yin kuɗi suna zamna mutane suna kame nasaru suna saida su a cikin wannan kasuwar ta yan otage ko ake cewa suna yin kuɗi ana kyalla shi yasa ka arewa mali ta lalace kenan kiran da ke gare ni shine da al'ummar kasashen na namu guda biyar wallahi wanda yake da mugun hali ko yake da niyyar ya yi ta'asa a cikin wuri ka a bashi lokaci ko na kwana guda ne ya zamna saboda in kana dinin wai ya fara a karami to mu shi mu gobe da kaɗan gobe magun kasa yake shi da ƙara karuwa yake in ji kabar abin da ya sa yau muka ci nasara game da yakin da boko haram duka al'umma da ka sani cikin karkarar nan ko Nijar goyon ba da suke iya da ga ba don mu ganin kai mun ga karshen wannan yan ta'adda amma in babu goyon baya in al'ummar da ke cikin zangon tana cin unwanin ta'addanci wannan to babu cin nasara ni kuma ina gani kamar arewa mali in ba a yi hankali ba sai an jajirce an jajirce don ko kowannen ta babu nasara saboda abin da ke faruwa a cikin karkarar ne wallahi ba kaɗan ne yawancin mutane da sani yanzu ba kaɗan ba da ta'addancin da ke faruwa cikin arewa mali. Bincike muke. Maganar bincike muke yi. Bincike muke general barin masoyi kai bincike muke a shike jin kasa yake yi bincike muke ma ba bincike su sosai a kowa ta da shi a kwasai daga kuma neman zaman lafiya a yankin sahel sai mu garzayo a kace na ce dangane da batun lafiya ko rashin lafiyar shugaban kasar tarayyar najeriya muhammadu buhari wanda yanzu haka yake kasar ingila inda ake ci gaba da duba lafiyarsa da kuma ci gaba da hutunsa a yayin da butun jinkirta komawa shugaban kasar muhammadu buhari gida ke ci gaba da yamutsa hazo jam'iyyun adawa a kasar sun buƙaci jam'iyyar apc mai mulkin kasar da ta yi wa al'ummar kasar bayani dalla-dalla kan halin da shugaban kasar ke ciki kamar yadda za mu ji daga bakin kakakin jam'iyyar adawa ta pdp barista abdullahi jalo a harka na gwamnati a ce a dashina mai magana da yawunsa ne zai yi maganan cewa wai yana neman ƙari kwanaki kuma babu ranar dawowa shugaban kasar nan na kowace jam'iyya ce ya gabata a ce ai ministan yada labaru zai yi bayani kuma kamar lokacin yar aduwa ai kaga doktansa ne yake bayani da sakataren gwamnati kuma a faɗi ga cutan ga kuma test test din da zai yi ga kuma addu'o'in da ya kamata muta to yanzu ya za a yi masa a ce za a yi addu'o'in ba a san ma cutar da yake damunsa ba fatan da muke masa Allah ya shi lafiya a cikin gaggawa ya dawo ya ci gaba da a taimakawa ƙasa kamar yadda yake yi wannan shine mu matsayin mu a siyasance amma abin da ya bamu takaici ya kamata a ce jam'iyyarsa ta kira taron gaggawa a yi wa ƙasa bayani cikakke wanda hankalin mutanen ƙasa zai kwanta. Har yanzu dai shugaban kasar ta Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da kasancewa a kasar ta Ingila sai dai kuma ya aiko wa majalisun kasar wasikar cewa a ƙara masa lokaci domin zai ci gaba da duba lafiyarsa. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Alhaji Musa Sarki Adar ɗan majalisar tarayya daga jihar Sokoto. yadda ya faɗa farkon zai tafiya zai hutu kuma a wannan hutun zai amfani da wannan damar ya duba lafiya shi a yanzu ma haka ya faɗi cewa yana bukata a ƙara mai lokaci yana da tsaiko akan dawo shi kamar na faɗa ya yi biyayya ga tsarin mulki kuma ya yi dattako tsarin mulki bai ƙayyade waɗansu kwanaki cewa shugaban ƙasa dole sai ya zo ofis kafin sanan ba tun da ya riga ya rubuta da bai rubuta ba bayan sati uku to nan ne majalisa tana da iko a kawo kwamiti a haɗa da mai kula da lafiyar shi shugaban ƙasa a kawo da yan majalisar zuwa nashi sai a je a duba inda yake a ga mene yanayin lafiyar shi to babu wannan yanzu an kawo da wannan domin wannan wasiƙun guda biyu da sun kawo da su da bai sanar ba ne nan ne za a ce ya karya tsarin mulki ko kuma a ce ya yi rashin dattako to duk ya yi wannan ɗin ya kawo da wannan zargin To a ɗaya ɓangaren kuma fadar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da majalisar dattawan ƙasar sun yi watsi da raɗe-raɗin da ake ta yaɗawa na cewa muƙaddashin shugaban ƙasar Profesa Yemi Osinbajo na fuskantar matsin lambar sauka daga wannan kujera. Jita-jitar da aka ci gaba da yaɗawa a shafukan sada zumuntar tarayyar Najeriya waɗanda ke cewa bakola saraki na haɗa kai da wasu gwamnoni domin tilasta wa ba yin murabus da zimmar baiwa sarakin damar ɗarewa kan kujerar muƙaddashin shugaban ƙasa to ko menene tasirin irin waɗannan raɗe-raɗi a daidai lokacin da shugaban ƙasar muhammadu buhari ke duba lafiyarsa a birnin london dr abbati bako shugaban ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin siyasa da demokradiyya a duniya abin da mutane ba la'akari da shi shine shi ɗan adam kowaye shi ko shugaba ko talaka a yi rashin lafiya abu ne wanda yake mukaddari a wajen kowane mutum shugabanni a duniya sun sha rashin lafiya kuma ana faɗawa al'umma su cewar ga matsalar da ta shafi shugaba saboda haka tunda kowa ba abu ne ɓoyayye ba cewar idan mutum yana da rashin lafiya ko ma ba shi da rashin lafiya zai je a yi masa abin da ake cewa medical check-up ma'ana ije a duba sassan jikinsa a tabbatar da cewar baya da wani ciwo wanda yake zai ja matsala amma mu dai a bincikenmu da muka yi da ta a hanyoyin harkokin siyasar nan ya nuna mana cewar babu wani ciwo ko wani abu wanda yake na damuwa kamar yadda ya faru a baya lokacin yar aduwa tare da shugaban yanzu shi shugaba muhammadu buhari mutane dai kawai za ka ta jin jita jita da manganu iri iri za a ta yada su Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. Tare da sauran ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da suka taya ni gabatar muku da shi. Ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisa mahuta lafiya.